wai mutum sai ya zo ya aje kayan sana'a shi wai ya ba wajen ka malam malam salamu alaikum malam malam <laughs> najeriya fawi barka dai fawi <laughs> ina gajiya lafiya lawan ah malam dala ina me wannan me mene me wannan dinkin ba keken dinki ba shi wannan Ha <laughs> ah, baro ne malami yalla bai dange ma Allah ba bakan magana nake so ba ni kela nake nema wanda zai gyara mu wannan <laughs> wa ka gani wa ka gani a gurin A ni ai yalla bai na gani ranka ya dade masu kudin kasa. ni da ni da kanka da kayan bot da kasa ai ai baka kalan mai dinki ba <laughs> to na na ga da bauta keke na hada dinki ne dinki eh. ban gane ba <laughs> Shin ka ba mai ɗinkin ne ɗinki bai ma baka ka tsare shi ko kuwa ka ake shi je dawo. Ni ke da keken, ni ke ɗauka kan in jan ɗinki. <laughs> Kafin albashi ya shigo, eh. na samu abin da na samu. Haba. Ni ne ni nike ɗauka yana ɗinkin. Kai ne kike ɗauka yana ɗinkin? <laughs> Eh. Me yasa to tun kan tun tun kana secondary school baka yi wannan tunanin ba? Na yi wani tunani ne na daban, na yi tunanin a na kai wannan matakin. na mallaki gidaje sun fa sun fa hamsin a shi yanzu na fara karatu wallahi kuwa da za a samu irin kuwa a kasar nan da Najeriya ta zo na lafiya hmm. to kawai wace sana'a kake eh, ni kafin ta sama ne muna hada irin eh, rufin gida haka muke rufe hmm. matakin karatun kafa. ko su kwandiri school din ban gama ba zuwa ne a to kuma nawa kake samu a rana ina samun dubu sha biyar in dai site ya bude to kwana biyu ma babu aikin ne ya dan tsaya can kuma buru ba to kake samu wallahi kuwa <laughs> ni fa sai wata kare ake ban dubu talatin a wannan haba na rantse da Allah dubu talatin sai wata ma talatin da bakwai ba a bani ba gaskiya kuna kokari Allah sarki shi shi yasa ka hada sana'a bi kenan hmm, eh mana irin ku Allah zai muku albarka sosai wallahi to dinki ne na kawo hmm, to wallahi ina cikin wata matsala ne da tashin hankali hmm, Allah sarki yanzu nan matata ta haihu a ah, saboda Allah eh, wallahi talla kuma ban sai mata komai ba ban dinka mata komai ba gashi ta haifi jariri mace me aka samu mace aka samu Yawwa kaga wannan rigar eh. blouse nake so a kamar ya blouse kana ji wallahi tallahi matata tana tsohon ciki dama na fita na fita na bai gida to na je na siyo rigar nan dubu takwas a kasuwa eh. kawai yanzu nan sai ake sai aka ce matata ta haihu oh, ta sauka an samu ɗaya mace to kuma ni kudin gare ni kenan dubu bakwai da ɗari biyar yanzu ga ɗari biyar nan a jikina sai kuma dubu bakwai na ɗauka na siyo na sai aka ce wai in taho da blouse ta mata to na rasa yadda zan yi kaina ya kulle kawai sai na tuna ai ina da riga kuma ai ba abin da tela baya yi shine da Allah a maida ita blouse fitted ta jarirai <laughs> za ta koma <laughs> ai da fara ma da kai dai tana da kauri eh to a wannan bacin an cire blouse din ma eh. <laughs> za a cire hula a ciki eh. a cire safa a cire tawul Allah eh, yawa alhamdulillah nagode sai in baka 500 din ai riga ta yi kyau gaskiya ne ha ah, ban gane ba kana sa ta cikin ni take jira yanzu ina cikin halin gaggawa emergency za ka bar nan ko sai na ci uwarka kamayya na na ga alamun tunda kai mahaukaci ne na fi ka kuka ban gane hauka ba daga kawo ma aiki in za ka yi ba za ka yi ba za ka yi ba sai ka yi ma telan. to dai telan duniya ma ba zai mai dama wannan blouse ba. Haba to ba riga ta tafi. Na cinye riga. Na cinye. ta muku da maganin basu shawara sanyi atini wadda za ka ga a ah, shi sanyi ya kaskala kala ne akwai sanyi na ƙashi wanda zaka ji gaɓoɓinka duka su mutu sannan kuma akwai sanyin mara wanda zaka dinga jin ƙaiƙayi a gaban ka kuma wani ban ruwa yana fitowa a gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake kankantar da gaba zaka gaban ka ya koma ɗan ƙarami wanda baka iya gamsar da matarka akwai infection na mata sanyi wanda zaka ga gaban mace yana fito da ban ruwa yana ƙuraje sannan kuma har yana mahana haihuwa muna gabatar muku da ingantattun magungunan karfin maza sosai da wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu akwai gwarzon namijin harishi insha Allah sannan ko muna da jan gwarzo sannan ko muna da sultan akwai Abijal. akwai ak-49 sannan akwai number one plus wato na ɗaya nan. sannan kuma akwai a macen da za ka gabata da ni'ima gaba ɗaya wato gaba ɗaya wajen a bushe yake to shi ma akwai haɗin da muke yi na musamman na maganin ni'ima yata insha Allah sannan ko muna gabatar muku da maganin hips da na breast wanda za a ga nonuwan ta sun kwanta insha Allah su ma duk gasu nan muna da su kala kala nau'i nau'i daban-daban kun gan su ko da ko ba a Najeriya kake ba ko a Najeriya kake ko a Libya ko a Saudiya ko dai a wace kasa kake insha Allah akwai hanyar da muke bi muna waibin din magani na gode sosai sannan kuma shagon yana nan a kasuwar bacci randa bawul alfurkan islamic chemist nan opposite stanbic ibtc bank din nan insha Allah muna maraba da ku da kowa da kowa da mai siyar daidai kai har ma da mai sari muna maraba